Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله masu rarrakon kamar rado BOH da ke ƙarshen Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mustapha Adam tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana ta Juma'a babbar rana. To da fatan an wani lafiya. Abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na san sai labarun duniya da ɗumi ɗuminsu su. daga nan kuma sai shirin nan na mu koma noma to abin da zai biyo baya shine lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya to yanzu ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na kokon san ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan da na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 455 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan yulin shekara ta 1569 michel nostradamus wani masanin ilimin taurari kuma likita ɗan ƙasar faransa ya rasu an haifi nostradamus a shekara ta 1503 ya koyi ilimin likitanci a farkon rayuwarsa sannan kuma ya koma koyon ilimin taurari inda anan ne ya rubuta kalandarsa shekara ta 1550 sai kuma ya fara rubuta manyan abubuwa waɗanda yake ganin cewa za su iya faruwa a duniya a shekaru masu zuwa ta hanyar yin amfani da ilimin taurari nostradamus ya rubuta waɗannan abubuwa ne a wani littafi na musamman daga cikin abin da ya faɗa za su faru sun hada da bayyanar sarki napoleon na ƙasar faransa da juyin juyo halin faransa da kuma bayyanar adolf hitler a kasar jamus masu saurare ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan yulin shekara ta 1925 aka haifi patrice lumumba wanda yake daga cikin jagororin samarwa kasar congo zaire 'yancin kai lumumba ya yi gwagwarmaya da turawan belgium waɗanda suka yi wa ƙasarsa mulkin mallaka sannan bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 ya zama firaminista da kuma ministan tsaro na farko a ƙasar sai dai bayan samun 'yancin kai ba da jamawa ba sojojin ƙasar a yankin katanga suka yi bore kuma suka shelanta ɓallewa daga ƙasar kongo wannan ya sa shugaban ƙasar kongo na lokacin a ƙarƙashin tasirin amurka da turan belgium suka sauke lumumba daga mukaminsa sannan bayan tsare shi na wani lokaci suka kashe shi a shekara ta 1961 mutanen ƙasar congo da kuma ƙasashen afirka da dama ba su ji daɗin kashe wannan matashi mai kishin ƙasa ba daga cikin abubuwan da patrice lumumba ya bari har da littafinsa wanda ya rubuta mai suna ƙasa ta congo masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tuma la sai a gyara zama domin aji labarin duniya da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. dakarun kare juyin juyin halin musulunci na iran sun bayyana cewa ba da jimawa ba al'ummar iran za ta samu galaba a kan takunkuman amurka sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai hari akan wasu sansanoni na 'yan gwagwarmaya a yankin gaza jami'an tsaron najeriya sun kai hari akan ɗaya daga cikin masu son ɓallewa a yankin kudu maso yammacin ƙasa. To ma sauraro yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarun. Dakarun kare juyin juyi halin musulunci na Iran wato IRGC sun bayyana cewa ba da jimawa ba al'ummar Iran ɗin za ta samu galaba akan takunkuman da aka kakaba mata. Mataimakin kwamandan dakarun kare juyin juyi halin musulunci na Iran janar Ali Fadwini ya bayyana haka a jiya Alhamis yana mai ci gaba da cewa tun bayan cin nasarar juyin musulunci zuwa yanzu makiya sun tafka laifuka da yawa a kan al'ummar iran janar fadawu ya ci gaba da cewa takunkuman da aka kakaba wa iran na shekarun bayan nan su ne suka fi yin tasiri akan al'ummar iran din sai dai janar din na dakarun kare juyin musulunci ya kara da cewa a ƙarshe al'ummar iran ce za ta yi galaba Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran ya taya kasar Sin murna cika shekaru ɗari da kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar. Ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta Iran ɗin Muhammad Jawad Zarif ya aikewa da shugabannin China saƙon taya su murna na cika shekaru ɗari cif da kafa jam'iyyar da take tafiyar da ƙasar ta gurguzu. bugu da ƙari a jiya alhamis ministan harkokin wajen na iran ya rubuta a shafinsa na twitter cewa jam'iyyar ta gurguzu ta yi muhimman ayyuka a ƙasar ta sin ta fuskokin ci gaba da gina ƙasa muhammad jawa zarif ya kuma bayyana fatansa na ganin an ƙara samun bunƙasar alaƙa take tsakanin tehran da beijing a nan gaba ministan harkokin wajen na iran ya kuma bayyana cewa ina fatan ganin ƙasar ta sin ta ƙara samun ci gaba a ƙarƙashin jam'iyyar ta gurguzo sojojin haramtacce ƙasar isra'ila sun kai hari akan wasu sansanonin 'yan gwagwarmaya da ke yankin gaza kakakin ƙungiyar hamas fauzi barhum ne ya bayyana cewa da safiyar yau juma'a ne sojojin mamaye haramtacce ƙasar isra'ila suka kai hari a wani sansanin ƙungiyar ta gwagwarmaya a gaza Home ya bayyana harin da cewa wani ƙoƙari ne na holoko domin gamsar da Yahudawa 'yan share wuri zauna saboda rikice-rikicen da suke fuskanta. Kakakin na ƙungiyar ta Hamas ya kuma bayyana cewa waɗannan irin har-haren babu abin da za su yi wa gwagwarmaya illa ƙara mata azama wajen kwato haƙoƙin al'ummar falasɗinu jiragen yaƙin 'yan sahaniyar sun harba makamai masu linzami guda biyu a kan sansanonin 'yan gwagwarmaya a kudancin gaza a can yankin yammacin kogin jordan kuwa 'yan sahayoniya sun kai hari a kan falasɗina da suke gudanar da wani taro na wayar da kai a garin beta akalla falasina goma ne suka jikata bayan da 'yan sahaniyar suka yi amfani da haƙi mai sa hawaye da kuma harsashi akan falasinawa to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jami'in diplomasiyar iran ya bayyana kisan gillar da aka yi wa janar kasim suleimani a matsayin ta'addanci na gwamnati wakilin iran a ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin vienna ismaila baka'i shine ya bayyana cewa kisan kwamandar rundunar kudus da ke ƙarƙashin dakarun kare juyin musulunci na iran wani aiki ne na ta'addancin gwamnati a jiya alhamis na da wakilin na iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana hakan a yayin taron kwamitin kare haƙƙin bil'adama karo na 44 inda ya ƙara cewa kisa ne wanda ya saba wa doka kuma na dabbanci har ila yau ismail baƙa'i ya ce kasim suleimani shine mai kare haƙƙin ɗan adam na haƙiƙa wanda kuma yake fada da mummunan ta'addancin kungiyar daesh jami'an tsaron najeriya sun kai hari gidan jagoran 'yan awaren yarabawa a garin badin hukumar jami'an tsaro ta ciki ta najeriya dss ce ta yi bayani akan yadda rundunar haɗin gwiwa ta kai hari a gidan sande iboho da ke soka a garin badum na jihar oyo inda suka kama mutane sha uku da kashe wasu biyu bugu da ƙari jami'an na najeriya sun samu makamai masu yawa a gidan ɗan awara sanarwar ta ci gaba da cewa a yayin da rundunar ta jami'an tsaro suka karaci gidan jagoran 'yan awaran wasu daga cikin masu gadinsa shida sun yi musayar wuta ta hanyar amfani da bindiga ak-47 to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai a gya zama domin a saurari shirin nan na mu noma. Mu noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da aka yi akan yadda fasahar wayar hannu za ta iya taimakawa ƙananan manoma a nahiyar Afirka. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a wani nazari da bincike da wata cibiya mai sa ido akan harkar noma a nahiyar afirka da karibiya da kuma yankin pacific ta gudanar wacce take a ƙarƙashin tarayyar turai ta yi magana akan amfanin wayar hannu ga manoma domin wannan wayar ta hannu tana ƙara yaduwa a cikin nahiyar ta afirka kamar yadda rahoton ya bayyana cibiyar ta ci gaba da cewa kalubalen da yake a gaban ƙananan manoma ta fuskokin siyasa tattalin arziki al'adu suna da yawa suna da ƙarancin samun bayanai da suka shafi yadda za su kyautata noma ko waɗanda suka shafi harkar kasuwa da kasuwanci na amfanin gonar da suke nomawa hakanan kuma abubuwan da suka shafi iri da takin zamani. siyasar gwamnatocin kasashen afirka kamar yadda rahoton ya bayyana akan harkar noma da kiwo ingancinta kaɗan ne tana ma ƙara dagula al'amura ne maimakon daidaita su sai dai a cikin shekaru ashirin da suka gabata an samu sauyi a cikin ƙasashen nahiyar da dama saboda cin moriyar hanyar sadarwa ta salula ga misali wani rahoton ya ce a ƙasar ghana manoma suna samun muhimman bayanai ta hanyar intanet daga wasu cibiyoyi da suka hada da cibiyar nan ta soko da fama line da trentiro da makamantansu dukkanin waɗannan cibiyoyi kan aika da saƙonni da bayanai ga ƙananan manoma akan abubuwan da idan suka aikata za su taimaka musu wajen inganta nomansu da kuma cin moriyarsa bugu da ƙari wannan halin da ake ciki ci gaban da ake samu ta fuskar sabuwar hanyar sadarwa ta zamani yana ta ƙara faɗaɗa a shekaru kamar biyu da suka gabata a kowace shekara ana samun ƙaruwarsa da kaso 40 zuwa kaso 45 cikin 100 babban ƙalubalen da yake a gaban manoman a cikin nahiyar waɗanda suka da ikon wato mallakar salula kuma ƙananan manoma ne shine batun saurin yanayi da kuma samun bayanai daga masana da cibiyoyi ingantattu akan yadda ya kamata su yi aiki da wannan sauyin yanayin da fuskantarsa watakila a wasu sassan na nahiyar afirka babu matsala akan yadda ƙananan manoma musamman a karkara suke iya gaskata bayanan da suke samu daga hukumomi da cibiyoyin harkar noma. amma tabbas a arewacin najeriya wannan matsala ce mai zama da gindinta domin mafi yawancin manoman ma ƙanana kenan a arewacin najeriya ɗin ba su yarda da cewa wani zai iya hasashen yadda ruwan sama zai sauka ba ko kuma za a samu fari suna ɗaukar cewa an yi wa mahalicci shishigi alhali ilimi ne wanda allah maɗaukakin sarki da yake sama da kowa shine ya sanar da wasu daga cikin mutane hanyoyin da za su iya fahimtar wannan sauyin yanayi sannan kuma su amfani al'umma da shi ba kuma sauyin yanayi ba duk wani ilimi allah ne ya sanar da mutane su kuma suke amfani da shi domin fuskantar ƙalubalen rayuwa a hakikanin gaskiya batun sauyin yanayi matsala ce babba domin a fili yake manoma na ji a jiki cewa wannan sauyin yanayin yana ɗauke jinkiri na lokacin da ya kamata a ce an samu saukar ruwan sama ko kuma ruwa ya sauka ba lokacin da aka saba ba don haka a aikace da akwai buƙatar masana wannan fage domin su wayar da kan manoma. kuma ba masana yanayi kaɗai ba hatta malaman addini za su taka rawa wajen wayar da kan manoma a kan cewa hasashen yanayi da kuma sanar da su abin da ya kamata su yi to masu wani za mu dasa aya nan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hafsatv.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. Yanzu kuma sai a gya zama domin a saurari shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake sarar mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin dai a yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan shafi kunne ko kuma ji na mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum. A makon jiya dai idan ana tuni muna tare da Dr. Tahiru Hassan ƙwararren likitan kunne a babbar asibitin jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar. To dokta idan muka koma kan batun kurumta ita takamaimai menene yake haddasa ta ne? Eh, ita ma ana iya a abubuwan nata eh, guda uku ko guda huda akwai wani gamin yaro aka ahe shi da haka wannan shi tun daga wajen wasu matsaloli da suke samuwa tun daga wajen eh, haɗuwar shi cikin cikin uwan shi wani gamin tun daga nan ne yaro ake aiwuwar shi da kayan shi akwai wannan shi ne fanni na farko shi ne ake cewa malformation wani yaro dama da ake aiwuwar shi ma da bai akwai kuma fanni na biyu eh, shi kuma kamar lokacin haihuwar ne lokacin haihuwar akwai yanzu eh, kamar misali nan kasashen wanda ba su ci gaba sosai ba mata ba su zuwa awo sosai kuma haihuwar ma ba a zauwa gidan likita ayi ta. sai yaro ya sha wahala cikin wanshi wani zaman daga daji ne ko da wani ta ko shi a kato wannan wahalar ma da yaro yake sha da yake sha cikin cikin uwan shi kafin a aihe shi ne tana sawa shi ma a yaron ko bai ji da kyau ko kuma kwata-kwata ma kurma ne akwai kuma fanni na biyu shi kuma eh, wannan shi kuma eh, fanni na uku dimuwan shi kuma kananan eh, malati ne kamar su wannan cutar da bisa da ake cema rojal akwai su cutar meningit su ma wannan duka mutum ya yi su su ma kwayoyin cuta ne wanda suke taba jijiyoyin wanda suke sa mutum ya ji su ma wannan suna sa Eh, mutum bayan ya warke kurin ya zama eh, kurma bai ji. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai matsaloli da dama da kan shafi kunnen mutum ko da yake an bayyana cewa ba sa da yawa. Dakta akwai batun cewa sauraron sauti da kuma wasu nau'in magunguna na nasara su ma suna iya jawo mutum matsalolin ji ko ya wannan batu yake ne? wannan abu yadda kawai ya haka ne wannan dama kullum muna jan muna jan hankalin mutane musamman ma samari ne yanzu masu aiki wannan abin na'urar da ake sa na jin sauraron salula ne ta zamani ko wannan tunda shi ka san kama in ka tashi wannan kenan magana ta zo kusa ne da wannan kamar yanzu in ka samu ganga ne kana ta buga shi sosai sosai sosai kenan ganga yana maka wata wata biyu ne zaman to kullum kuma ake buga shi ake buga shi da karfi da karfi da karfi ka san bai ajima to shi ma wannan kin wanda nake gaya muku kin halitta ta dan adam da take raba kunne na farko da na sakal wannan tamfan kin da ake cewa shine kenan maganar ta ga kotar a ta sasa da karfi take zawa wurin shi kenan tana fitar da karfi ita zo da karfi kaman kaman ana buga ganga kenan ana buga kenan yau da gobe da gobe sai ya saki in ya saki kenan duk magana da za a yi duk magana wani gama sai ka je an yi maka magana fa kai dole sai an kuga ka saba da irin wannan magana daga yadda kake sa ko tarkin dole mutum sai sun daga eh, mutum ya daga eh, murya shi da kona ka shi wannan shine kullum muna ga hankalin su mutane muna kwatanta musu a kiyaye a rage shi tun da dai yanzu mutane wasu in ka ga musu ma a yi tsammanin kamar wani ne amma a rage a san yanda za a yi a rage ne ake sa sautin kai ya zama to irin wannan sauti ba ne sosai kuma wajen magunguna gaskiya ne wanda shi akwai magunguna wanda ko mu a rubuta mu ko mu muka rubuta mu mu kwatanta mu shi ga maganin in kuma samu shi shi da kanshi yana jiwa eh, kunuwa. kamar su wannan maganin wanda ake na na masassara palidism masassar cizon sauro wanda ake cewa kinin wannan akwai wasu magunguna wasu antibiotics kamar su zanta su duk wannan duk wanda suna jiwa ne wanga halittun nan na cikin kana kananan abubuwa ne na cikin kunuwa wanda suke ke kula da da wa sautin ga kwallo. Zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. Amin. To masu saurare kada a sha'afa cewa shirin lafiya sai da kula ne ake ji inda a yau shirin ya karkata kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum inda a dangane da hakan kuma muke tare da Dr. Tahiru Hassan ƙwararren likitan kunne a babbar asibitin jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar. To dokta akwai matsala ta rashin ji sosai ko akwai wasu hanyoyi da ake bi a likitance domin ƙara yanayin jin mutum? da wanda abin ya sama su ma suna zawa wani gamin muna kwatanta musu tunda nan kasashen wanda suka ci gaba su suna da da santar santar nasu wanda suke kula da ne da su suke ba suna sa sa alfarkin su suna kula da su to mu duka nan sai a hankali da muna da yin bakin kokarin muna da kwatanta musu wani gama in sun zo su muna da wannan kai su muna kwatanta musu inda ya kamata eh, kuma yalo ne ma haka wanda ina ga alamu ba a kwatanta uwayen ba da gobe da gobe duka kwata-kwata sai wani ke shi ma duka muna kwatanta uwayen yadda ya kamata yaro a kiyaye a kiyaye kamun mashinan wannan da kuma malati da ya samu yaro a je a yi mai magani kun samu nan kasashe ne da dai kullum dai ana neman dai taimako duka dai eh, kiran dai da muke wa mutane na farko dai kamar da na kwatanta muku ga mata ko ga dai har mazan ma duka dai muna dai kwatanta musu a kula dai da dai mace dai da Allah ya bata juna biyu alƙazuwa likita ana awo saboda a kiyaye irin wannan abubuwan kuma hallo malati da ya samu kowane iri ne kala a yi wannan kin shi a zo gidan likita a nemi magani a yi tunda wani gama wata cutar da take janyo a wata duka dai muna kwatanta musu wanda ya kamata a yi duka eh To daga ƙarshe kowace shawara ce al'umma za su amfana da ita don kula da lafiyar kunnansu? Yawwa, shawara dai guda mu da muke bada wajen tsabtar kunne na farko dai mu dai kamar mu kwatanta wa uwayen yara da ma duka dai al'umma dai aiki da wannan kotan tishi kaɗan nan wanda mai dan hakkin nan wanda ake sa a cikin kunne tunda mafi yawa ba ta hudu a daukar yadda ya kamata tana hudu a rabi rabi kuma sai ta tura ta can ta je ta je ko jikin wannan abin da nake gani kuma kamar zanga ta dan bankin sai ta je ko a shi wani gamin su tana sawa matsala sosai tunda da abin ya wannan an zo mu ma kayan a huda sai yaro yana ihu ko kuma in babban nema ko kenan mu kurin gargaɗin da za mu musu abin da ya kamata kurin mutum Allah ya hore lokaci zuwa lokaci in dai har yana jin kamar kullum shi ne ya rinki cewa ya rinki cewa da babban duka mai yawa manyan manyan biranen da akwai likitoci masu kula da da kunya sai rinki cewa ana dan diba musu da kai saltan sai a yi da musu kuma babu shikenan sai a kwatanta musu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ciwo gobe To masu sauraro da haka muka zo ƙashin abin da za mu iya kawo muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio